'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai tado ta da waɗanda suke da da jawo ta, hakanan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. 'Yan sanda da suka ba da labarin yara guda takwas 'yan bauchi da aka sato aka kasu kano aka tafi aka siyar da ɗaya naira ɗari da tamanin a lagos bai kamata a ce haka yana faruwa da munan a arewa yaran mu ana ɗiban su especially ana christian ana canza musu identity bai kamata ba yanzu wayannan mutanen da aka kama yanzu in ba an fito an bude voice ba wallahi magana nan haka zai shashanci matakan kare haƙƙin yara ƙanana da wasu miyagu ke sacewa a arewacin najeriya su yi safarar su zuwa yankin kudanci domin sayarwa shine batunmu na yau a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi ko ke nasa samura madalla Masu ware aikace-aikacen wasu miyagun mutane masu sana'ar sace-sacen yara ƙanana a yankin arewacin Najeriya musamman Kano al'amari ne da ya daɗe a kanin labaran kafofin yada labarai na cikin gida da na ƙetare. Waɗannan mutane da galibin su baki ne sukan haɗa baki da mazauna garuruwa da biranen arewacin Najeriya su yi safarar yaran da suke sacewa zuwa Enugu da sauran garuruwan lardin kudu maso gabashin Najeriya inda suke sayar da yaran a farashi daban-daban ga mabukata a can. waɗanda daga bisani suke canza musu suna da addini da kuma al'adunsu na asali. Waɗannan miyagu dai sun kwashe aƙalla shekara bakwai zuwa takwas suna wannan ta'ada duk wada kwarmatan da iyayen yaran da lamarin ya shafa ke yi bisa dafawar ƙungiyoyin sa kai da kafofin labarai. A ƙarshen makon da ya gabata ma ƙungiyar tuntuɓa ta dattawan Arewa ACF ta yi wani taron masu ruwa da tsaki akan wannan batu. 'yan sanda da suka ba da labarin yara guda takwas 'yan bauchi da aka sato aka kasu kano aka haɗa baki da waɗansu masu unguwanni suka canja musu takardar haihuwa aka tafi aka sayar da ɗaya naira dubu ɗari hudu tamanin a lagos irin haka ya faru da yawa a da yara matasa nan suka zo suka same mu wai za su je su yi zanga-zanga mu muna manya muka ga bai kamata mu bari a yi zanga-zanga ba. Kama bacin su waɗancan yara dakta tartibi me kuke so a yi ne kuna so a hukunta waɗanda suke wannan abu ne ko kuma a'a so kuke da a dawo da yara kawai a dawo da yara kuma hukunta su ɗin ma abin da yake damun mu shine sai 'yan sanda su kama mutum su kai shi kotu sai a sake shi saboda haka muna kira ga wato chief joji joji na dukkan jihohin nan su tabbatar cewa duk wanda aka kai an hukunta shi ba a sake shi ba na biyu kuma muna kiran ga 'yan majalisar mu da su doka mai tsanani domin duk wanda i kidnapping mu a ra'ayinmu ya kamata a yi masa hukuncin kisa kuma sannan muna kira ga gwamnoni a la'akari da asibitoci yanzu akwai wanda aka gaya mana cewa ran da aka haifi yaron uwar bata gan shi ba an sai da shi yanzu shekarar sa tara shi yana ɗaya daga cikin waɗanda ake kokari a da da shi sun je sun kai ƙara kotu a inugu cewa sai yaron nan ya dawo a wajenmu ba. Dr. Gwani Umar Faruk kenan shugaban reshen jihar Kano na kungiyar ACF ta dattawan arewacin Najeriya. jiya Aishatu mai jama'a ƙusa ce a kungiyar ta ACF ta ce gwamnati ta gaza wajen kare haƙoƙin waɗannan yara ƙanana da iyayensu musamman iyaye mata. sace-sacen yara da ake a canza musu identity a canza musu addini a canza musu culture sannan kuma har yanzu gwamnati kamar an yi failing a yi wani an gaza a yi wani wani mataki a kai sai dai kullum a yi zance magana ta shige bai kamata a ce haka yana faruwa yaran mu ana ɗiban su especially ana christian ana canza musu identity bai kamata ba sannan yan majalisun mu za mu je mu zauna tare da su sannan yan sandan mu su ma dole za mu sake zuwa shi dama shi CP yana ba mu haɗin kai a cikin wannan kungiya amma ban jikin ambata su iyaye ba domin su ma wani lokaci ana zargin su da sakaci to me yasa na zo yanzu in magana saboda dalili ai mu iyayen mu mata mu ma muna da namu sakacin amma idan ka lura talauci shi ja mana wannan tsari inda yau kuma a ce yan majalisun mu sun waiwayi iyaye mata ana bunƙasa musu sana'a ana tallafa musu wallahi duk irin wani abu ba zai faru ba amma sai gani cewa mace a gida ta zauna ba cin yau babu na gobe sannan mai gida ya shura takalmi ya fice ya zace da yara so dole irin wannan ishu din ya kamata a duba a ga ya za a tallafa wa mata mace tana zaune a gida za ta da yara babu dole ta aiki yaro waje je ya sayo wani abu ko kuma je ya nemo kuɗi ko ya tallafi ko ya tallan wani abu to an a irin wannan sai ga an ɗauki yaro in ko da ta she self sufficient da kamar a ce tana da tana da yanda za ta yi a gida wannan duk abu zai faru sai dai a cewar ta ambassador Hadiza Abdullahi ta ce hukumomi a Najeriya na amfani da yanayin kawaici ne na mutanen arewa wajen kin ɗaukar matakan da suka kamata a lokacin da ya dace. Maganar nan da ake ka duba eh, yin da kan yarinyar nan cewa tana san shi ta musulunta ta aure shi shekara nawa aka kulle shi a can shekara nawa yanzu wayannan mutanen Allah na tuba da aka kama yanzu in ba an fito an buɗe voice ba wallahi magana na haka zai shashanci. To nan gaba a cikin shirin za mu ji matsayin majalisar masarautar Kano akan wannan lamari. Duka ɗan an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta. komai ba mai iya kushe ta. Masare to da yake masu shirya wannan taro sun yi gayyaci sarakunan gargajiya na al'ummar Ibo da Yarabawa mazauna Kano. Wannan fili ya ji ta bakin waɗannan sarakai. Sunana Chief Ifeanyi Nwaimu. Wannan magana kidnapping da yara suna ɗauke yana damun shi, yana kawo wahala a cikin Yeri Kano. Muna so sai a haɗu sai a cire wannan ba daɗi ba ji daɗi ba mu ba ciki amma mu suna cikin wahala kuma saboda mu suna girma a nan gwamnati a nan muna ji daɗi a nan saboda wannan sistem a nan ya yi ba iri namu amma su sarkinmu muna faɗi suna yi magana can in dai ba jara ba ana sha wuya na ke a kudu a wajen east ya kamata sai mutane waje gida tana cikin ka jara sunana alhaji yunus salahuddin aladiman sarkin yarbawa na son wakilce sarkin yarbawa dama abin da dama shi wannan sarkin mu ya saba shine peace shine love peace kuma ka bashi makamin peace ma da kan peace ke ko menene cikin duk abin da ya kamata ya yi kuma gashi muna ma'amala da sarakun namu na can kudu tare yake da su ko da yaushe to iri wannan magana ma saboda yanzu mai na ibada kuma ya yi magana da su a can saboda mun da muka zauna a Kano lami lafiya haka ne ana so kuma saboda ba a so in wani abu ya taso yanzu dole ya same mu nan Allah ya yi, like ya kare sai da bada adan kai shine sa ya samu wannan matsala ko da abin da ana yi to sai a gyara me sai ya kawo gyaran hadin kai ne. Amma a nata ɓangaren majalisar masarautar Kano ta ce wani lokaci a nan gaba za ta tashi wata tawaga ta musamman da za ta gana da sarakunan yankin kudanci domin lalubo bakin wannan zare da ya ɓace. Alhaji Shehu Muhammad Sarkin Shanun Kano shine ya wakilci mai martaba Sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero a wurin taron. Yara ƙanana ana ɗaukan su a da su a sayar da su a wasu wurare na kudancin Najeriya. ya zana ba na Kano kawai wani lokacin za a ɗauko daga wani wuri amma saboda yadda Kano take karɓar mutane kuma take ba da dama kowa ya harka su yadda yake so sai a kawo su nan domin su fata daga nan kuma a tafi da su masarauta tana ɗaukar matakai yanzu ta ce lalle kuma mu tattauna da duk masu zarwa da tsaki a nan wannan abu dole fa a daina kaga muna magana ne da mutanen da suke su a nan lalle nan gaba za a tura tawaga mai ƙarfi zuwa sarakunan su domin su ma su cewa yadda ba sa son wani abu ya taba su na rashin daɗi kuma ba ma son wani abu ya taba mun karɓe ku a matsayin baƙi na amana to mu ma a karɓi baƙi na amana a can yadda muke muku a nan kuma kuma wannan tawaga lalle nan gaba za ka gani ta to Allah ya kyauta matsaure ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum afirka mutum ne 'yan yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki miji ko na mace